الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muni wa Allah godiya da ya kara tara mu غواتا yau 23 ga watan biyar 23 ga watan biyar shekara ta dubu da da hudu arba'in ne a hijiriya wanda ya daidai da talatin ga watan daya shekara 2019 miladiya a darasinmu na 48 cikin wannan littafi na muktasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wancan satin mun tsaya a daidai inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya yi mubaya'a na waɗannan samarin su su goma sha biyu sannan kuma aka tura musu wato jakada na farko shine mus'ab ibn umair Allah ya ƙara yadda a gare shi zuwa madina domin ya koyar da su alkur'ani sannan kuma ya koya musu musulunci kuma mun ji har ya fara aikinsa kamar yadda muka karanta a wancan satin to dama mu ci gaba daga kan inda malam ya fara bayanin ya aka yi musuluntar sa'ad ibn mu'ad da kuma usaid ibn Khubair dukkansu dukkansu na daga kabilar aus daga kabilar aus malam Allah ya marrahama ya ce faƙala sa'ad ibn mu'ad ko kuma barin kuma baya falamman sarrafu yayin da suka tashi wanfa sahabbai waɗanda suka yi marmu baya a nan al'aqaba wani faɗa aqaba waje ne da yake tsakanin kusa da wajen jifa ko na ji na faɗi ma nisan mitar satin da su biyo nan gaba ne in Allah ya da za mu nuna saboda har yanzu ba mu ɗai mun zo hijira tukuna da mun shiga hijira to anan ne zamu fara ganin hanyoyi da waye har yanzu ba mu buƙatar ma'alim da yawa duk da dai nan gaba za mu duba waɗansu ma'alim ɗin wani ba waje-waje da yadda suke a yanzu da yadda suke a da insha Allah ta'ala to anan ba ta ma'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mus'ab ibn umair sai manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya tura musu mus'ab ibn umair wa amarahum wa amarahu an yuqri'ahum alquran ya ba shi umarnin cewa ya rinka koya musu Qur'ani wa yu'allimuhum al-Islam ya sanar da su musulunci fa nazala ala abi umama sai ya sauka a gidan abu umama waye abu umama as'ad ibn zurara shine as'ad dan zurara fa kharaja bi mus'ab sai suka fita tare da mus'ab bayan ya zo kenan ba wai sun fita sun bar makka ba a sun je madina yanzu ka sawara cewa gashi sun zo madina ya sauka a gidan abu umama as'ad ibn zurara yana gidansa yana zaune to ka zan ba za a zauna a gida ba a rinka boya tunda madina ce ba makka ba saboda haka sai suka fita irin yawon ya za a yi a kalato ko kuma a nemo waɗanda za su shiga cikin musulunci tunda aikin da ya kawo shi kenan ya koya musu qur'ani ya koya musu musulunci a shigar da waɗansu zuwa cikin musulunci to sai shi as'ad ibn zurara sai ya fita ya ɗau mus'ab ibn umair radiyallahu anhuma sai suka fita sai suka fita fi ihda kharijatihi ɗaya daga cikin wato fita da suke yi kullun su fita yau a cikin ɗaya fitar da suka yi fada khalabi haifan min haifani bani zufar sai suka shiga wata gona gona daga cikin gonakin banu zufar banu zufar daga cikin aus suke ba khazraj ba fajala safi sai suka zauna a cikin wannan gonar kun san ce gona katuwa ce haka za yi zama a farkonta za ka yi zama a ta kuma da bishiyoyi ba irin gona misali gonar mu da babu komai ko wani a bishiyoyi in an ce gona a madina gonar me yake nufi gonar dabino ba su da wata gona sai gonar dabino ba irin gona tamu da za a nome ba bishiyoyi ne kaga ko ina za ga akwai waje akwai duhuwa za ka iya samun duhuwa ya ce wa shitama ma rijalun mimman aslama sai waɗansu da suka musulunta sai suka zo suka zauna tare da su don me don a koya musu ƙwar'ani sanar da su musulunci to malam yake cewa islam sa'ad ibn mu'adh wa usayd ibn khudayb sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az dan kabilar aus ne ibn Khudayr shi ma dan kabilar aus ne kuma dubiyin shugabanni ne ba wai gama garin mutane ba kai bambanci tsakanin musuluntar ko idan kai ƙarami ne ka musulunta da kuma ya zamanto jagora shugaba ko sarki na wani bangare ya musulunta ba zai musulunta shi shi kaɗai ba amma asali a musulunci ba shugabanni ne suke karɓar musulunci ba an bayyanta yawancin gado tsarin musulunci za a ga na ƙasa ne suke fara karɓa daga nan kuma sai su biyo baya shi yasa wani lokaci ko a irin nan sai a ce maka ai farkon shigan musulunci a lokacin sarki ya ji ko a ba haka ba ne akwai musulman amma ƙarfin musulunci sai da wani sarki ya shiga to daga nan sai ya to musuluncin ya fara yaduwa sai ya fara ƙarfi amma ba wai babu musuluncin ba a dama akwai musuluncin saboda haka waɗannan shugabannin guda biyu fa qala sa'd ibn mu'adh sai sa'd ibn mu'adh Allah ya kare yadda a gare shi sayyidul aus kaga ma ba wai wani jigar jigar mutum ba sayyidul aus shugaba na aus wannan kana magana shekara ta nawa ne kenan da yin hijirar manzon Allah shekara ta nawa da yin hijira shekara ta nawa karanta shi kafa na kuma da za ka je kuma shekara ta nawa kun manta ko shekara ta ba a yi hijira ba ai ba a yi hijira ba tukuna ne faru ko na ce shekara ta nawa da yin hijira sai ku ce shekara ɗaya kafin a yi hijira ko shekara biyu kafin a yi hijira ai ba a yi hijira ba tukuna a lokacin da shi sa'ad ibn mu'adh ya mutu bai fi shekara 36 ba shi kuma ya mutu a yakin khandak khandak kuma an yi shekara ta nawa shekara ta biyar shekara ta biyar in ka dauke a wannan lokacin kaga shekarar sa bai kai shekara nawa ba a wannan lokacin yana 29 zuwa shekara 30 da gila wani ya girme shi a cikin ku sa'ad ibn mu'adh sayyidul aus shine shugaban aus abin da yasa nake faɗan shekarun dan kar mutum ya rinka rena kansa ya a ganin ba zai iya komai ba ba haka bane sabon da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da irin wannan shekarun kuma Allah da ya da ya kawo mana su domin su zame mana abun koyi saboda haka mu yi koyi har da shekarun su to kaga yana dan shekara 29 ko ka bashi da yawa ka ce shekara 30 ko 28 30 kan shekara 28 in kaga ka kusa haka sai kai ma kai tunanin cewa ba wai abun nan bane sayyidul aus shine sarki shugaban aus to shi sa'ad ibn mu'ad qala sai ya ce li usaid ibn khudayr da ya ce usaid ibn khudayr din ya ce izhab ila hadaini ya ce ka tafi wajen waɗannan mutanen guda biyu wa kenan mus'ab ibn umayr da as'ad ibn zurara as'ad ibn zurara da mus'ab ibn umayr ku je wajen su ya ce allazaini qad ataya lisaffiha du'afa'ana waɗanda suka zo domin su wofinta hankalin masu ƙaramin hankali a cikinmu domin su wofinta hankali wato lisaffi ha wani faka wofinta hankalin wanda yake ba shi da hankali domin mai hankali ne da ya ji ma zai gane ya ƙi karɓa to shi sa'ad ibn mu'az bai je ba sai tura usaid ibn khudair me yasa ya tura shi yace fasjurhuma yace ka je ka yi musu tsawa ka yi musu fada don ka girme su idan wannan dan shekara 28 ne kaga Asad ibn Zurara dan kankani ne a kansa saboda haka kana tunanin cewa shekarunsa goma sha an bayinta an bayinta yawa yake cewa fa inna Asad ibn Zurara ibn Khalati ka san abin da yasa ba za ni ba sai yake cewa inna Asad ibn Zurara Asad ibn Zurara nan da kake gani dan goggona ne goggonsa manufa ‘yar uwar mahaifiyarsa kaga zai zama mai kenan ‘ya'yan mata zar ibnu khalati ‘yar uwar eh, manufa babarsa ‘yar uwar babata ce saboda kaga suna ‘yan mata zar kenan tsakaninsa da shi ah, sa'ad ibn mu'ad sa'ad ibn mu'ad dan wace kabilar ne aus ne aka ce sayyidul aus ko shi kuma asad ibn zurara dan kabilar khazraj kun tuna a farko waɗanda suka fara yin mubaya ga manzon Allah mutum shida asad ibn zurara na shike muka ce dukkan guda shida din nan dukkan su yan kabilar khazraj shine kuma abin da na faɗa a wancan duk yakin da ake yi ba ba ba a auratayya bane da juna tun daga wannan kaga dai yayi yar kabilar aus ce gashi na an cillata can ta tafi ɗan kabilar ana auratayya da ƴan uwantaka da komai amma in yaƙi ya zo babu wannan magana dan a ƙara tuna abinda Allah Ubangiji ya faɗa musu akan wannan ayar cewa ba ƙaramar ni'ima aka yi maka kana kallon wannan ɗan uwanka ne amma za ka iya kashe shi tashin hankali kaga ya kai tashin hankali babu tausayi a cikin wannan ba dan komai ba dan kawai wannan ɗan kabilar aus ne babansa ɗan aus ne shi wannan babansa ɗan khazraj ko da mahaifiyarsa yar aus ce babansa ɗan khazraj babu wannan tausayin a tsakaninku to da ibn zurara Ɗan ƙabilar khazraj ne kamar yadda muka karanta a baya to ga kuma wanda suka hada wato ‘ya'yan mata zir shine sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu shi ne yake gaya wa shi usaid ibn khudair shi ka san dan goggona ne shi as'ad ibn zurara dan goggona ne walaula zalika da ba dan haka ba laka faituka zalik da ba zan ma tura ka ba da ni zan dauke maka wannan nauyin ni zan dauke maka wannan nauyin amma matsalar akwai ɗan uwantaka tsakanina da shi zan ɗan ji zan ɗan sassauta masa zan ɗaga mar kamar yadda ake faɗa yanzu ko zan ɗaga mar a ciki wa kana sa'ad wa usaid sayidai qaumihima sa'ad da usaid sune shugabanni sarakunan wannan kabilar a madina suna da tsari guda daya babu tsarin shugaba na bai daya babu kabila kaza ga shugabanta kabila kaza ga shugabanta kabila kaza ga shugabanta babbar kabila gaba ɗaya kamar auf ɗin ba ta da shugaba guda ɗaya wanda shine jagorarta sai dai har za iya ƙimar kara kamar yadda khazraj ita ma gida gida gida gida ne babu shugaba guda ɗaya kafin wannan lokacin shi yasa idan mun zo karantawa a bai'atul aqaba din za ku ji na saniya din za ku ji abdullahi ibn ubay ibn salul a lokacin an samu wata yarjejeniya bayan harbul bu'ar wannan harbul bu'ar din da aka yi kan cewa shi za a naɗa ya zamanto shugaban duka da ausu da khazraj saboda haka yana ganin cewa kowa ya miƙa wuya kowa zai bi shi zai ci zaɓen. to ana jiran wannan kenan sai aka fara kuma wannan harkar hijirar don ka bayanci dalilin da yasa ya zama munafiki kuma dalilin da yasa ya kasa haƙuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin shi ne yake cewa da ni na isar maka wannan abun fa akhadha usayd harbata sai ya ɗau 'yan sandarsa kun san da ana yawo da sanda kowa da sandarsa ba wai sanda lalle sai da tsufa ba a da saboda sanda za ka iya wato in kana tafiya a daji za ka kwantar da inda buga ciyawa kuma buga ciyawa a sanda ga wanda ya san irin mutum yana tafiya a daji zai kori abubuwan da za su ba shi tsoro in akwai macijin akwai wata dabba ko wani kwaro da zai cutar da kai sai su yi gefe a farko yanzu za ka kwantar da ciyayi in misali a waje ne mai ciyawa mutum ya san wannan zai bubbuge in kuma mutum makiyayi ne yana kiwo haka zai kora dabbobinsa a da ba lalle sai ka hau bishiya ba kana daga nan zaka iya bugo abin da ka kuma sannan makami ne da zaka iya kare kanka daga abin da zai tunkaro ka Yanzu annabi Musa ya ba tsoho bane a wannan lokacin da yake cewa hiya asaya atawakkau alaiha saboda idan mai makiyayi ya gaji yan fulanin suka gaji me suke yi sai ka jingina da wannan in ka gaji me kake yi ba miƙa ba shi kuma dama da yi wannan miƙar tasa yana nan saboda haka za a gaishe sa bai gaji ba kai ta mamakin gashi nan kai ta ɗan yawo ka ɗan yawo saboda wannan miƙa kake sa mutum hata bankara mutum misali to sannan kuma kaga dai kori sa kamar yadda nan Musa yi atawakkawa alaiha wa biya ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra to dabba wannan shi yasa da in kana karan da banda za a ji an ce ka yawo da sanda alama ce ta salihan bayi shi yasa da da can za ga an da bai tsoho ba sosai suna yi kuma akwai kabilu yanzu a nan Najeriya ai suna yawo da sanda wannan sandar mai kuɗi ce mai tsada sosai za a ga yana yi kuma kai da kake ganin kamar abin dariya ne hutu yake samu saboda duk nauyinsa baya kansa nauyin na kan sandar nauyin na kan sandar to amma tunda tsohon yayi ne ka kana gani sai ka ringa tunanin kai wannan yayi sai ga kamar ne sai kuma sai ka ki shi kuma yana yi yana morewa za ga yana yana yi yana jingina da wannan abubuwan kana tunanin ba komai bane zai ga yafi ka samun jin daɗin tafiya da kuma abin atawakkau alayya to sai dau wannan sandar tasa thumma aqbala ilayhi ma sai ya je wajen wa mus'ab ibn umair da kuma as'ad ibn zurara radiyallahu anhuma falamma ra'ahu as'ad ibn zurara as'ad ibn zurara shi dan gari ne yana ganin sa qala li mus'ab sai ya ce wa mus'ab ibn umayl shine yake bashi wato satar ansa kamar yadda za ku ke faɗa ne shi yake gaya mar ya zai ansa wannan waye ya kuma ya kamata a yi mu'amala da shi kuma na faɗa muku cewa mus'ab ibn umayl saurayi ne ko yaro shi ma kamar su matashi kamar su kamar saboda haka yayi daidai da wannan sai ce hada sayyidu qaumihi wannan da kake ganin sa shugaba ne a cikin mutanensa. qad ya zo maka fasduqillaha fihi ka gaskata wa Allah akan al'amarinsa ya za ka gaskata wa Allah ka yi ikhlasi in ka yi ikhlasi kan cewa ba wani abu kake bukata ba shi kuma Allah subhanahu wataala sai shigo cikin al'amarinka ya zamanto iya dan shi kake yi ba wai wata manufa kake ba to kana yin wannan ba ruwan wato wato ba ruwanka da abubuwan da za ka faɗa da yawa sai ubangiji zai shiga cikin al'amarin sai kai ma kai mamakin ya abin ya faru amma idan ya zamanto da wata manufa a wannan lokacin ubangiji sai fita daga cikin al'amarin sai ce ka yi iya ikhlasinka ka ka yi tsakaninka da Allah a kansa qala mus'ab sai mus'ab yake cewa in yukallimni ukallimu idan har yayi mun magana to ni ma zan ba shi ansa in yayi mun magana zan ba shi ansa ko kafa alaihima sai ya tsaya yazo ya tsaya a kansu faqala sai ce da su ma ja abi kuma ilaina ni kawo ku wajen mu ba wai bai san asar ibn zurara ba kaga ya amma ya hada harshe din saboda ba dan kabilar bane ba kuma gonarsu ba ce me kawo shi nan wurin ili tu saffi hane ba a fa'ana don ku zo ku shashen ku wofinta hankalin wato raunanan hankali a cikinmu ku zo ku ɓata musu ku bata musu tunani ai e, ta zila tashi ku bar wurin inda ya girme su in kana lakuma fi anfusikuma haja idan kuna da buƙatar ci gaba da rayuwa to ku tashi ku wannan in ko kuna son yanzu ku rasa rayukanku to ku ci gaba da zama shi da abin da ya gaya musu faqala lahu musab sai musab ibn umayr yake ce mar au tajlis a tasma ko kuma dai ka dan zauna ka ji mu fa in radita amran abiltahu idan ka ji al'amarin da muka faɗa ka yadda da shi sai ka karba wa in karihtahu kuffa anka ka matakra idan kuma baka yadda ba ga cewa baka amince da shi ba mu kuma sai ya zamanto abinda baka so din nan sai mu daina shi wani ba mu tashi mu baka mu an safta yace kai kai adalci wannan magana ce ta adalci tunda ban ji abin da kuke faɗa bai kamata ni kuma in yanke hukunci ba sai ya zauna sun a harbata huwa jalas sannan ya jingiri wato ya kafe wato sandarsa sai ya zauna hukumanta wannan irin wannan sandar ita ce wanda mazala sa'ayi sallama yake dauka yake duba kasa da ita zai je bawali ko ko wa wanda yaro yake daukan masa wannan ita ce ita ce duk a wannan lokacin wannan ɗaya daga cikin amfanin nukan ma kenan haka wannan lokacin amfanin suna da yawa mutum ya karanta al-ghuni li talibi tariq al na Sheikh Abdul Qadir jilani da ya faɗi waɗannan fa'idojin da yawa a ciki da yawo da sanda ne ma ban cewa mutum ya zai ya karkar da zaman to ya kawo sabon abu fa kallama Musa bil Islam sai Musa ibn Umair ya gaya mar me musulunci Wata tala alaihi ya karanta mar al-Qur'ani qala sai mai waya yake cewa fa wallahi la arafna fi wajhi al-islam qabla an yatakallam wallahi mun ga musulunci ma a fuskar sa kafin ma ya furta abin da bai furta fi ishraqihi wa tahalluli wato hasken da fuskar sa da kuma walwal wato wato walwal wato kalkali da ya kama yi mutum walwalar da muka gani a fuskar sa ya nuna mana cewa musulunci ne. thumma qala sai ce ma ahsana hadha wa ma ajmala yace kai wannan abin da kuka faɗa yana da kyau kai wannan abin da yake faɗa yana da ban kai wa sighatu tafdhil yace kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din yaya kuke yi idan za ku shiga wannan addinin naku qala lahu sai musa bai ce da shi tartasi yace wanka kawai za ka yi wa tabhur wa tutahhiru thawbak ka wanke tufafinka thumma tashhadu shahadatal haqq sannan kai ba kai shahada to ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah thumma tusalli rak'atayn sannan kai sallah raka'a biyu shikenan ka gama shiga musulunci ai ka zan kun fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka ko wa rujza fajur shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka take sai miƙe wata sala yi wanka wa tahara thawbahu ya wanke jibabinsa ya tsarkake jibabinsa wata shahada yaji ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa salla rak'atayn ya salla rak'a biyu haka ba wahala ya ko yan mintuna ne duk waɗannan maganganun na ga yan mintuna biyar su suna jiran ma suna ganin nan da nan bari ya dawo kawai nan da nan sai ya sallah sun makara sai yake cewa inna wara'i rajulan ce na bar wani mutum baya gare ni in a kuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumi idan ya yadda ya karbi wannan abin da kuke kai ya bi ku to babu wani daga cikin mutanensa wanda zai kibinsa wasu arshiduhu ilaikum al'ana yanzu zan turo muku shi dan turo muku shi kaga an shiga musulunci an fara dawa ba an shiga musulunci an tafi ba yawa ana yi an fara dawa ba ma shi kadai ba bari ya janyo wani yace sa'ad ibn mu'adh yana nufin sa'ad ibn mu'adh thumma akhadha harbatahu sannan ya dau sandarsa wan sarafa ila sa'ad sa'ad fi qaumi nan da nan sai ya koma wajen sa'ad sa'ad kuma yana zaune tare da mutanansa kun san dama suna tare sai ya koma wa hum julusun fi nadim suna nan a wajen wato hirar su kamar yadda za ku ce makwalla ko dabas ko nadi shine wajen da ake zama a yi hira ko yawwa fa qala sa'adun sai sa'ad ya faɗa ya ce musu yana hango shi ya taho kafin ya gama ya zauna ya ce ahlufu billah na rantse da Allah ja'akum bi ghairi alwajhi alladhi dhahaba bihi min indikum ya zo muku amma ba da fuskar da ya taho ba fuskarsa ta canza akwai wani abu da ya faru dan ba fuskarsa ba wannan fuskar saboda in ka tafi me za ka yi idan an gaya maka wannan maganar kana tunanin ga waɗansu za su zo su yi maka ba daidai ba ya ka daidai kaga da fushi fuskar ka ba ce da waɗannan abubuwan sai kuma ka dawo ka samu abin da kake so kaga fuskar ka ba ta zamanto kamar waccan ba to shine yace wallahi ba da waccan fuskar da ya tafi ya dawo muku falamma wa qafa ala nadi yayin da yazo dabar tasu inda suke taruwa an ce daba ba ana nan ba wannan rigimar ba saboda asalin dabar kawai an canza ta ne saboda zama ake da a wajen yawwa fa qala lahu sa'dun sai sa'ad yake tambayar shi usaid ibn khudair ma fa'alta yace me ko kai qala fa qala sai yace kallamtu rajulaini nayi wa waɗannan mutanen guda biyu magana sa'ad ibn ah, as'ad ibn zurara din da musa ibn umair fa wallahi ma ra'aytu bihi ma ba'san amma ni ban ga wani abu ma na wani damuwa tare da su babu wani abin laifi tare da su wa kan haituhuma amma na hana su na ce musu karsi fa qala faƙala su sai suka ban ansa da cewa fa’alu ma hababta in abin da kake so shi za mu yi ne Usaid kudai da yake so bayan ya musulunta eh a ci gaba da dawa kaga bai mar ƙaryawa yi za mu yi abin da kake so wannan tauriya ake nufi kaga dai bai canza mar ba za mu yi abin da kake so to bayan ya zauna to kawo kuma kana buƙatar dabarar yadda za ka ce shi kuma ya tashi tun da fince ya su daina to me buƙatar shi kuma sa'ad ibn mu'az ya tashi ya tafi kana da wata buƙata ai kaga ba buƙata shi kuma ya ce zai tura musu shi ya je to ya zai iya tura su shi to anan shi ne bayan an zauna ci gaba da zance to shi shine ce wa qad amma ba an ban labari an ban labari in ji usaid ibn khudair yake gayawa sa'ad ibn mu'az yace anna bani harithata bani haritha yan kabilar aus ne yan kabilar aus ne bangaren daga cikin bangaren aus yace kharaju ila as'ad ibn zurara sun tinkaro as'ad ibn zurara liyaqtuluhu dan su kashe shi ina taho wannan naji labari cewa banu haritha sun yi alkawarin sai sun zo sun kashe as'ad ibn zurara me za za su kashe shi wa zalika annahum arafu annahu ibn khalid annahu ibn khalid domin sun san cewa shi dan goggonka ne su kuma aus ne shi kuma as'ad ibn zurara dan wace kabila ne dan wace kabila ne khazraj idan dan aus ya kashe dan khazraj me zai faru yaki to shine yake cewa liyaghfiru domin su sa ka warware wannan alkawarin da yarjejeniya da aka kulla tsakanin aus da khazraj ba yaƙi kaga ana kuna kashe musu asad ibn zurara yaƙi ya dawo su abin da dama suke so kawai a fara yaƙin tunda ka bar dan dan dan goggon ka ya zo yana yi musu barna to kawai gara ma a koma yaƙin shi kuma shugaba ne baya son wannan yaƙin dama sun gaji da yaƙi kuma su ne kaɗan aus khazraj su ne masu yawa su ne masu ƙarfi sun fi su kuma wato kasancewa amma dai kawai karfin zuciya su ma suna da shi za a yi yakin nan ai to kaga an zo an ce maka shikenan ga waɗansu nan za su zo su kashe shi me zaka je kai kaga sai ka je ka kore su fa kharaja mughdaban sai ya fita cikin fushi kan cewa ya banu harisa za su yi maraka bayan kuma shine shugaba ai kamata yayin ma wani abin ne ya fara zuwa tuntube shi sai ya fita cikin fushi domin ya je ya samu asad ibn zurara din kaga akalla ya ce martashi ka bar mana wajen tashi ku bar wannan wurin da muke Lillabi zukira la saboda abin da aka gaya masa sai ya fushi fa akhadha harbata shi ma ya dau sandansa ya sandansa falamma ra'ahuma yana zuwa ya ga Mus'ab ibn Umair da Asad ibn Zurara ra'ahuma sai ya gansu mutma'innaini a nitse a cikin kwanciyar hankali babu ma alamar cewa suna neman gudu ko tashin kaga da sun san za a zo a kashe su kamar yadda shi ya ce ya ji labari a can din kaga yadda sai sun tashi sun bar wurin ko suna cikin firgici da tashin hankali sai ya gansu a nitse arafa anna usaidan inna ma arada an yasma aminu ma sai ya fahimci to da dai abin da yake nufi so yake nima in zo in saurara abin da fa kafa alaihi ma sai ya tsaya a kansu mutashattiman yana zagin su na faɗa musu bakaƙen maganganu kuma maƙala li as'ad ibn zurara sai yake cewa as'ad ibn zurara din wallahi ya aba umama kai ka sani ya aba umama laula ma bai bai na kaminar kara ba, da ba dan ci da wato dangantaka da ke tsakanin ni da kai ba marumta min ne. da kai kanka wallahi wakacin karo da irin wannan abin da ka zo yanzu da shi ba a na fi daɗi na bima kara sai ka zo mana har cikin gidanmu cikin gidanmu da abin da ba ma so Waƙar Kana وقد كان اسعد قال shi kuma as'ad ibn zurara da ya gano sa'ad ibn mu'az ya taho tun kafin ya karaso sai yake ga mus'ab ya ce, ja aka wallahi sayyidun min wara'ihi Ya yace wannan shugaban ya zo maka bayansa kuma mutanensa gaba ɗaya suna tare da shi yace in aka lam yatakhallaf anka minhum ahad idan ya yadda ya bi ka babu wani wanda zai yadda ya zama a baya duk sai sun biyo ka dukkan kabilar aus wanda suke karkashin su sai sun biyo ka eh, sai ke cewa faƙar lahu mus'ab mus'ab bayan ya faɗi wannan maganar ya faɗi bakaƙen maganganu yana ta faɗa ya ki ya zauna sai mus'ab ibn umair radiyallahu anhu yake cewa au taqul fatasma ko kuma dai ka dan zauna ka dan ji fa in radita mran qabiltahu idan kaga cewa abin karba ne sai ka karba wa in karitahu azalna anka ma takra idan kuma kaji baka so sai mu tashi mu bar abin da baka so din nan sai mu tashi mu baka wuri qala sai yace qad ansafta yace wallahi kai adalci thumma rakkaza harbata ufa fajalas yace wato kafe sandan su sai zauna fa arada alaihi alislam sai bujirar masa da musulunci wa qara alaihi alquran ya karanta masa alqurani qala In suke cewa fa'arafna wallahi fi wajhi al-islam qabla an yatakallam shi ma kafin ya ce ma yayi karbi musulunci mun gane cewa ya karbi musulunci ya shige shi fi ishraqihi wa tahalluli wato a cikin wato wato wato walwalarsa da kuma hasken fuskarsa thumma qala yace kaifa tasnauna idza aslamtum yaya kuke yi idan kun musulunta kala musa bai ce da shi kala suka ce da shi su su biyun taghtasil wanka za ka yi wa tafhuru ka wanke tufafinka kuma tashhadu shahadatul haq sannan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan kai sallah raka'a biyu fa fa'ala sai ko yayi duk wannan abubuwan da suka umarce shi kuma aka da harbata husan ne ya dau sandarsa faqbala ila nadi qaumi sai ya zo matattara wato dabar da mutanensu suke zaune falamma ra'auhu yayin da suka hango shi qalu sai suka ce nahlufu billahi mun rantsi da Allah laqad raja'a bi ghairi alwajhi alladhi dhahaba bi shi ma dawo ba da irin fuskar da ya tafi shi kuma yana zuwa sai ya tsaya a kansu yace ya bani abdul ashhal ya bani abdul ashhal ya ku kabilar banu abdul ashhal daga cikin aus kenan yace kaifa amri fikum yaya matsayina yake a wajen ku yaya nake a wajenku yaya kuka ɗauke ni ƙalu sai suka ce sayyiduna ka ai shugabanmu ne sarkinmu ne jagoranmu ne wabnu sayyidina kai ɗan shugabanmu ne kai ɗan sarkinmu ne kai ɗan shugabanmu ne gada kai misali wa afdaluna ra'ayan in kuma ra'ayi ma ake so mai kyau kafi mu ra'ayi mai kyau wa ba'aduna naqibatan kai kafi mu wa na naqibatan wato kai ka fi mu wato in ka abin da ka hango ka hango to wannan ya fi albarka akan dukkan abin da mu za mu hango daga yau albarka daga naka samu muna ko qala yace fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun to ni da ku in yi wa wani namiji a cikin ku magana ko in yi wa wata mace magana a cikin ku haramun alayya alayya haramun na haramta wa kaina ba ni ba ku ba ni ba ku ba magana tsakanina da ku hatta tu'minu billahi wa rasuli har in sai ku yi imani da Allah da manzansa wannan umarni ne na shugaba kaga kai kana ga magariba aka yi ba da wannan umarni yace fa ma amsa fihim rajulun wa lamra illa aslamu babu wata mace ko namiji da yam aka yammata manufa da safa aka yi wannan yamma ba ta yi ba dukkan sai da suka musulunta illa al-usairim sai al-usairim dan kabilar banu abdul ashal din ne shi fa inna ta'akhara islamahu musuluncin islamuhu musuluncin sa yayi jinkiri ila yawmi uhud bai musulunta ba sai ranar uhud sai ranar uhud fa aslama a ran uhud din ya musulunta wa qatala yaje ya tafi yayi jihadi a wannan ranar an fita sai bayan da aka fita ma yaji aka tare shi yaji kai ba musulmi yake ja na musulunta ya je yi jihadi a wannan ranar wa kutila a ranar kuma aka kashe shi walam yasjudu lillahi sajda ko sujjada dai bai taɓa yi ba faqala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake faɗa akan sa yace amila qalilan yace dan aikin da ya dan kankani ne wa ujira kafiran amma ladan na da yawan gaske ga duk mu na za mu kamo shi wannan ai yayi nisa sahabi ne ya ido bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an kashe shi a jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud wannan ba kai ba kamo kuma bai taba yin sujjada wannan fadlullahi ne yutihi man yasha kai ka dade tun ka shekara goma kana ta yin sallar ka taso da asuba ka taso da ana ruwa ka taso ka duk gaba ɗaya dai shi kuma bai ko sujjadar ma bai ba goshinsa bai taba kasa ba amma ya fi ka sai a wajen Allah kuma haka Allah ya so haka ya so fa kawo mus'ab fi manzili fi manzili asad asad ba wannan lokacin kaga gida gaba ɗaya na aus sun tafi gidan aus sun tafi sai zamanto ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga musulunci yad'un nasa ila al-islam yana kiran su zuwa musulunci hatta lam yabqa darun in diyar al-ansari illa wa fiha rijalun wa nisa'un muslimun har sai da ya zamanto babu wani gida na mutanen Madina da lansarawa Khazraj da Aus din gaba ɗaya sai da aka samu mata da maza musulmi illa ma kana min bani ah, min dari bani umayya ibn zaid sai dai gidan banu umayya ibn zaid ba banu umayya ibnu zai banu umayya na can makka ba fa wannan banu umayya madina ne an gane su ma kabila ne daga cikin aus waɗannan waɗancan ku banu umayya kun san manya ne sa'annin shawa ne kuma sa'annin banu hashim ne ko banu abdiddar ko waɗannan su suna da ƙarfi ba waɗannan ba waɗannan yan ƙanana ne a cikin aus ba su kai ba banu umayya wancan inda su sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ko su Muawiya radiyallahu anhu suke ba waɗannan ake ne a waɗannan na Madina Umayya ibn Zayd shi wancan Umayya ibn Harb ko wa Khutama da kabilar da gidan Khutama wa Wa'il da Wa'il wa Waqif kuma waɗannan kabilun guda hudu da suke cikin Aus ba su musulunta ba wa zalika me dalilin rashin musuluncin su yake cewa saboda annahum kana fihim qais ibn al qais ibn al ɗaya daga cikin mawaƙa ne mai ƙarfi shugaba jagora a cikin su ya kasance yana tare da su a shair mawaƙi wa kanu yasma'una minhu kuma suna jin maganarsa fa ƙafa bihim anil islami sai ya ƙi musulunta sa su ma basu musulunta ba hatta kana amal khandak har sai da ya zamanto an yi yakin khandak ba shekara ta biyar kenan ba da an hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah ya yi hijira ya shigo madina kuma ya yi waɗannan shekarun sannan suka musulunta saboda haka su ma ɗin da sun musulunta amma daga baya <clears throat> mana yake cewa falamma kana min al'amil muqbil to waɗannan sun musulunta kuma musa ibn umair ya kasance a cikin su yayin da shekara ta kewayo kafin shekara ta kewayo musa ibn umair sai koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai koma makka ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda musulunci ya haɗu a cikin mutanen madina ya gaya mar duk abubuwa kuma ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi labarin yadda jarintakarsu tunda manzon Allah bai taɓa zama a cikinsu ba ko bai taɓa zama a cikinsu ba ya gaya musu yadda suke da jarintaka da halayyarsu da ɗabi'unsu da komai ya kai rahoto ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin lokacin aikin hajji da za su zo to ne malam yake cewa falamma kana min al-ami al-muqbil yayin da shekara ta kewayo wa a mawsimul hajji lokacin aikin hajji ya zo man aslama min al-ansari waɗanda suka musulunta daga cikin mutanen Madina sai suke cewa wannan misayar tarihi wani suna tunanin tun a Madina suka tattauna abinsu wani suna tunanin sai da aka taho za su zo aikin hajji ana ta shauki wanda bai taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai gan shi, ana ta shauki wadan sai kawai abin sai ya faɗo musu to ko wancan din ne ko wannan duk gaba ɗaya dai sun tattauna wannan al'amari sun tattauna suna tahowa ko sun tattauna kafin su taho yace hatta mata na turku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har izuwa yaushe za mu kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara fi jibali makka wa yukhaf ana ta korarsa a kore shi nan a kore shi nan a cikin duwatsun makka yaje buya anan yaje buya anan wa yukhaf ana firgita shi har yanzu ya yaushe za mu yi wannan aikin mu bar shi bayan ga mu mu musulmi ne fa kharaju ma'a mushriki qaumihim hujjajan to sai mutanen Madina suka fita tare da mushrikai da su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul gaba ɗaya lokacin suna shirkar su sai aka fita gaba ɗaya shikenan sai aka tafi aikin hajji amma kun ga sun fara wannan magana ba su yanke komai ba sun fara magana amma suna tunanin haka za mu kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin firgici ana ta korarsa nan ya je buya nan ya je buya nan ya je buya nan mu ko mu zauna lami lafiya wannan ya dace da mu kenan sun yi wannan shawarar yanzu kuma sun tafi makka sun tafi makka to sai aka zo bai'atul aqaba athaniya san bai'atul aqaba al-ula ko wancan na farko ba bai atul aqaba ake cewa musuluntar waɗannan mutane guda shida as'ad ibn zurara sannan kuma musuluntar mutane guda shida da mubaya'a a mutum goma sha biyu da mubaya'a wannan shi da ke kira bai'atul aqaba al'ula sannan kuma wannan yanzu bai wanda za mu shiga bai'atul aqaba athaniya mubaya'a ta aqaba ta biyu da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta nawa kenan wannan dai na san za ci sha sha biyar na sha biyu sha biyu shekara ta sha biyu ko wani sha uku <laughs> falamma wasalu yayin da suka isa wa'aduhul aqaba sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa za su gamu da shi a daidai nan aqaba inda suka haɗu da shi aqaba muka ce a wajen jifa ne har yanzu yana nan ce masallacin ba kawar da masallacin ba tsakaninsa da inda ake jifa babban inda ake jifa inda ake cewa babban wajen da ake jifa jamra ta farko mita 300 in ka san mita to mita 300 kai mita 300 ba nisa wajen an canza an yi masallaci an yi waye amma dai za ka in ka hango watakila za ka hararo ka ce ga wannan wajen fa anan anan masoyinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi a yana jin tsoro a firgici a tsoraci in Allah ya kai ka makka ka halarto wannan a cikin kwakwalwarka ba zai iya fitowa fili ba kai ko gashi nan watakila abincin ma an baka kayar ruwa an baka har fesa maka ake ta sama kana cikin jin daɗi ka tuna wannan ka tuna yadda manzo Allah a boye a sulali a boye haka aka aka yi wannan mubayar wacce mubayar ma ai kusan a boye to kuma yanzu mu ji yadda aka yi wannan mubayar inda wannan tana mutanen da dan yawa sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawarin cewa za su hadu da shi a Aqaba min awasit ayyami tashriqi lil bai'a a cikin tsakiyar kwanakin yanyana domin su yi marmu baya kwanakin yanyana kwana nawa ne kwana uku suna ya mutu shirik din ai na fasara ne da Hausa ta shirik ma nan sai yanyana kenan man fa kun san yanda kamar ake yin kilishi ake yanyana nama a zo a shanya a shi dalilin da yasa tashrik din dan rana daga shaq daga ashraq alaihi shams rana ta duke shi kenan naman da aka yanka da waye ya bushe a tabi shine mu ake fassara mana kwanakin yanyana bayan yanyana nama an abin nan sai ya shi sai zama kadid shi kenan wakilin shi ko wani abin nan an gane yawwa ko wanda bai san ma'anar yanyana ba wannan samarin ba san yanyana ba kun san yanyana ba in an yanyana to shi kenan to a cikin tsakiyar kwanakin tsakiyar haga bayan yau an kwana gobe misali daren goma sha biyu ba da man qada hajjahum wa bayan hajjinsu ya kare manufa sun yi komai an gama komai a kala lahul abbas sai abbas babban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babbansa babban abbas ibn abdul ko sai yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam duk da bai karɓi musulunci ba wannan lokacin amma manzan Allah baya boye masa al'amuransa shi kuma da yake dan uwansa ne yana son yana kaunarsa ɗan ɗan'uwansa uwansa ne saboda haka yana sa ido ya ga duk abin da zai cutar da shi ba zai kyale ba irin yanda Abu Talib yayi masa to al sai yake cewa da shi ma adri ma haula il qaumul ladhi ja ladhi ja'uka yace waɗannan ba mutanen da suka zo maka ban san su kuma Abbas babba ne gani babba ne ya san mutanen Madina saboda me saboda babban dan kasuwa ne in ko kai dan babban dan kasuwa ne kana zuwa madina in kana zuwa madina ka san mutanen madina su manya a cikin mutanen madina yace ni waɗannan mutanen da suka zo ban san su ba saboda haka ni hankali na ba zai kwanta ba sai na ga ko su waye suke gayyatar ka wannan gayyatar yace inni zu ma'rifatin bi ahli yathrib yace ni masani ne ga mutanen madina na san mutanen madina sosai yace falamma kana bil laili yayin da dare ya tsala sai da dare ya raba gida uku na ƙarshe kasan lokacin baccin ya fi daɗi to a lokacin su suka ce manzan Allah a wannan lokacin za su gan shi yace ta sallalo sai suka fara silalewa suna zazzamewa ɗaya bayan ɗaya tunda sun tafi tare da mushrikai ko kuma a masaukin akwai mushrikai ko mushrikan sun fi su yawa sun fi su yawa suna nan da yawa saboda haka sai suka rinka silalewa ɗaya bayan ɗaya yace min rihalihim muhtafin daga inda suka yi zango inda suka wato inda suka sauka suna ɓoye shi zan yake cewa ka tuna yanayin da aka yi cikin dare an sulali ba haske ba cikin duhu amma ya rike wajen saboda ya san anan zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai suka je a ɓoye wa ma'ahum Abdullahi ibn Amr ibn Haram tare da su akwai Abdullahi ibn Amr ibn haram wai abdullahi ibn amr ibn haram kun san shi mana haba shi ne ba wannan da aka kashe shi fa wanda yake ce Allah a da ni don in gaya musu abin da aka ce ba za a dawo da shi ba amma dai za a ba mu labarin abin da ake gani in an yi shahada a aljanna ko gane shi ba dai shi ne wanda ya bar 'ya'ya mata takwas ɗin nan shi ne wanda ɗansa ya saboda ya kula da 'ya'yansa ɗin na ya auri ba bazawara ya ƙi auratar wannan zuwa can jabir ibn abdullahi ko yawo wato jabir ibn abdullahi to wannan babansa ne babansa ne amma ka gaya shi ba yaro bane tunda jabir yana nan babba ne babba ne a cikin su to amma shi bai musulunta ba a wannan lokacin bai musulunta ba a lokacin to a cikin su akwai Abu Jabir baban Jabir da wani ya kalla a gaba da ya faɗa to Allah ya ce maka da ya dauke muku hankali ya faɗa baban Jabir wa huwa mushrikun a lokacin yana mushrikin sa wa kanu yukatimuna wal amra sai suke boye mar abin da za su je su yi ma kanatin laila a wannan daren da za su je su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allati wa'adu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alƙawarin za su gamu da shi qalu lahu iska suka same shi suke cewa da shi ya aba jabir baban jabir baban jabir yake cewa innaka lash sharifun min ashrafin ba kai babba ne mai kima mai martaba daga cikin masu martaba a cikinmu. mu wa yanar gabu bika amma an tafi Ya ce ba suka ce mar ba ma san abin da kake ciki ba ma san abin da kake ciki an takuna hataban linnari gadan ka zamanto wato gunguman wuta gobe alkiyama an takuna hataban linnari gadan ka zamanto gunguman wuta gobe wani ba a babbaka ka zama dan wuta shi kuma bai san wannan zancen ba sai ce ma zalik ya to me saboda me me ba da haka za ku gaya min wannan magana fa akhbaruhu al sai suka bashi labarin manzon Allah da imani da suka yi da musulunci da suka yi da waye a wannan daren fa aslama sai musulunta wa shahidal aqaba ya je kuma ya halarci wannan al'akaba din wa kana naqiban ya kasance shi ma naqib ne naqib sune shugabanni guda goma sha biyu da malam zai ya gaya mana su wanda aka zaba shi ma shugaba saboda babba ne dattijo mai shekaru duk da kaga bai riga waɗancan musulunta ba da bai fi su sanin musulunci ba ba ma dai ya karɓa ya musulunta haka falamma ma ba sulusul laili yayin da kashi ɗaya bisa ukun dare ya wuce kharaju lil bai'a sai suka fita dan siya wanzan Allah lil mi'ad ga alƙawarin da suka yi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ijtama'u inda to a wannan lokacin suka je suka tattaru a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min rajulin kaga mutum ɗaya ya zo wa rajulin kaga mutum biyu sun zo haka suka tattaru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ammuhu Abbas tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma baffansa al-abbas wa huwa yau idhin ala dini amma a wannan lokacin yana kan addinin mutanensa su ba da musulunta ba ta wadan sai da suka yi inkari ne kawo shi daga cikin mutanen madina saboda sun san saboda alƙuranci ake kuma ana kafa kafa walakin da habba ne hadura amra bin akhi amma ya so ya halarci abin da zai da abin da zai halarci da ba wa shahid al-aqaba wannan yake cewa wa yatawaffaqu lahu alaika wa kafa lahu na tabbatar cewa abin nan ba cikin da shi za a yi shi ma haka ya fito da kalan ma nazara al-abbas fi wujuhihim abbas ya kalle su fuskokin su ɗaya bayan ɗaya yana kallon su kala ya abbas ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haula ya qaumun la na'rifuhum wannan mutane da ba mu san su ba to yana tsaye ga irin sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da ga irin manya manya wanda da ne masu kuɗi wannan yara ne ƙanana ya zai ya san su yan shekara goma sha haka ba zai san su ba ya ce haulayi ahdaf waɗannan yan ƙananan yara wa kana awwala man takallama farkon wanda ya fara shine ya fara yin magana faqala sai ya cewa ya ma'ashar al-khazraj ya ku mutanen madina kanat al-arab tusamma al-jami' al-khazraj duk biyun ana ce musu khazraj aus da khazraj an hada sai a ce musu kawai khazraj ko sai ce musu khazraj kamar yana misali hausa fulani sai a ce musu kawai hausawa ne duka in ka zo zaka sa aka ce kai fulani ne kawai ka ce kawai hausa shikenan ko in aka wani lokaci sunan siyasa sai ya ce hausa fulani wani lokaci in kawai sai ka ce kai ba fulani kai ba amma aka tashi kawai kuɗin goro sai ka hade irin wannan inna muhammadan minna haithu alimtu kun san cewa matsayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba matsayin ya ce annabi ba ko kuma zai faɗi sunansa ne haka saboda shi bai imani da cewa annabin bane a wannan lokacin kun san cewa yana da wannan matsayi a cikin mu wa qad bana'nahu min qaumina mu muka mun kare shi mutanen mu kar su cutar da shi wa fi man'atin fi baladi yana da kariya a wannan gari nasu da kuke gani a makka illa annahu aba illa lanqata ilaikum amma ya dage kan cewa kawai zai fita ya tafi wajen ku haka ya gaya babbansa wallahu qabikum ya je ya hadu da ku ya koma can wajen ku fa in kuntum tarawna annakum wafuna bima bima bima da'awtumuhu ilayhi idan kun tabbatar da cewa za ku ci kamar alkawarin abin da kuka kira shi zuwa gare shi wa au za kuma ku kare shi man khalafahu daga dukkan wanda ya saba masa fa antum wa ma tahammaltum to ku kun san fa abin da kuka dauka kun san wannan nauyin da kuka dauka wa in kuntum tarawna annakum musallimuhu aw khadiluhu amma in kun tabbatar da cewa za ku tabar da shi ko kuma za ku sallama shi a cutar da shi ba da huruji kun bayan ya fita zuwa gare ku wa min al'ana fada'u tun daga yanzu ku kyale shi fa innahu fi izzin yana cikin wato daukaka wa man atin yana cikin kariya yana cikin daukaka cikin yana da kima da darajar kuma da kariya duk da cewa ba su imani da shi ba amma kun san ba wanda ya sai ta a can baya mun karanta mun bayyana muku yadda hamza yawa abu jahal lokacin da ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gida ya bi shi ya mar ba daidai ba saboda haka wannan abin na nan saboda haka inda Allah ya tuba ba ne dole ke ga ya musu yana goyon bayan ta ya tafi ko kuma baya goyon ba eh yana goyon baya ko baya goyon baya yana goyon baya ko da sharadi amma yana goyon baya amma da sharadi قالوا mutanen madina waye kama za su ba shi ansa ni ana sauran minti biyar kuma ga wani to a lokacin kalu karsa mai na makulta da suke wa abbas abbas ibn abdul ya ce mun ji abin da ka ce mun ji abin da ka ci kallam ya rasulallah ya rasulallah ka yi magana ba an sa a kan wannan abin ba abin da ya kawo mu ba abin da ya kawo su bane saboda yanayin yadda suke jin manzan Allah wannan magana da ka faɗa ka faɗa amma ya rasulallah kai muke son mu ji maganar ka a wannan yake cewa khudh li nafsika wa li rabbika ma shi'ta kun ji abin da suka ce khudh duk abin da kake so ka ɗauka ka ɗauka a kan mu manufa ka ɗora mana wanda kake so mu yi maka ko kuma kake so a ɗora mana daga ubangijinka wadda duk abin da kake so za mu yi ba wannan abin da abbas ya zo ya faɗa muke abin nan ko za mu kare shi ko ba za mu kare shi ba ma shi ita ba mutu ba sabon manzan Allah ba ya iya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake so ya rasulullahi faɗi zan yi mu yanzu rigima ba ake da mu ba a ce maka annabi ya ce kaza sai kai dan yi mar ya ta yi amma dai za iya zai iya daukan fuska kaza ko ko ko ba haka muke ba tsakani da Allah da ga maka ce kawai manzon Allah tuba takalmi yayi yana sallah suka tuba takalman su sun ga kawai ya cire zobe ya duk suka watsar da zoben su shi ya rasulullahi yana kun cire takalman ku ce mun ga ka cire ne ya rasulullahi wanda ake jira abin da kake duk abin da kake ganin za ka ɗauka bismillah ya rasulallahi ba wai wani abu ba abin da kake ganin ubangiji zai ɗaura mana a faɗa duk abin duka ma na kira ne tufidul umu dukkan abin da kake so ya rasulallahi kai ba maganar abbas wane ko za mu kale ka ko za mu kyale ka ko za mu gudu mu barka babu wannan magana an shi ne abin da ansar da suka gaya mar haka a shirye suke da abin da za su wannan shine ne matsayin mutanen madina ba mu baya a wata kuna wannan mubayar tana tsayi kafin mu zo hijirar manzan Allah sa amma wannan mubayar tana da kyau saboda har mu je shekara ta goma bayan an yi fatuhu makka wannan mubayar za ku ga ta dawo abin da aka faɗa nan za ku ga abubuwan waɗanda sun dawo kuma abubuwan da suka ji tsoro ɗin za ga waɗansu abubuwa sun dawo kuna tuna wani ɗaya daga cikin sahabban nan abul haifam ibn tayhan ba ku tuna shi ba ko Allah sarki ya cikin wannan mutane goma sha biyu din wanda ce musu biyu ne kawai yan ausu da shi da uwayin ibn sa'ida Allah dan daure a ranka rike su musa abul haitham ibn tayhan bai kamata a ce ba dan yana daga cikin nukaba guda goma sha biyu da zamu karanta zamu tsaya a nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi mu ji ko me za a fara tattaunawa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gani wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullah